ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo ƙarshe za mu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar mu ne a wannan fili na ilimi garkuwar ɗan adam. A shekara mai ƙarewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka 'yan majalisar wakilai daga jihar Gombe Hajiya Aishatu da ku wanda ta yi bayani game da wani kuduri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da ɗalibai da ke gudanar da almajiranci a ƙasar da nufin inganta shi kamar da za ku ji daga bakin ta kamar haka. To mun sami kamar yadda na ce wayanda suka goya baya akan a lalle a kafa wannan hukuma a sun da dalilan su mun samu kuma wayanda suka ce ba ta so kamar kungiyar kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin 'ya'yan musu to amma an samu wanda suka ba da amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai ba ne kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan A'a, waɗanda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci a ƙudirin ba na ɓangaranci ba ne ko kuma na na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini ne kuma kowa ya san cewa ɗalibi da ake ce ma almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate ba da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar yadda nace shekaru aru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba. To haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sharfil Hashim kuma ya yi da wani malamin turanci da ya je kasar Amurka domin sanin makaman aiki daga jami'ar alkalam da ke jihar Katsina. Shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka yi hira da shi a wancan lokaci. To masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana Hamisa Hamisa Haruna ni haifaf haifan ɗan Kano ne. Hmm. sannan kuma na yi rayuwata da karatuna gaba ɗaya a Kano hmm. na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano hmm. wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan wato turanci kenan wato yaren turanci kwarai da gaske to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu to Uh, babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani hmm. wanda ma'ana ita zan ce kenan department of state ma'aikatan harkokin wajen amurka ma'aikatan harkokin waje na amurka hmm. su suka ɗauki wannan program ɗin tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai hmm. na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin samun dama da na na halartar wani program ko in ce wani course mm. wanda University of Maryland Baltimore Country mm. a nan Amerika kenan ta bani karkashin US Embassy da ke Abuja so na samu damar yin karatu na wata shida a ƙarƙashin wannan program ɗin wanda ta intanet muka yi shi yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fama da su a Najeriya mutane da yawa in ka ce kana karatu ta intanet za su ɗauka kamar kawai wasa kake ko shirin ba karatu saboda babu malami a zahiri yana koyar da kai mm. so amma na gode wa Allah za mu iya cewa covid-19 ta zo da abubuwa da yawa na challenges ma'ala na tasgaro mm. sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu mm. ta buɗe idanunmu akan cewa cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon ka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne ko in ce mm, wani ɗan ƙauye ne yau karamin mm. wuri ne wanda duk inda kake a duniya za ka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta mm. America wacce take a Abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina ina wannan karatun. To Malam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa. Gaskiya ne. wani lokaci za ka iya kallon rubutun su na turanci ko kuma ka saurare suna yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me ke janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya na farko zan iya ɗaukar matsalar daga ɓangaren mu kanmu masu hmm. koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan intanet ma'ana na gizo duka abubuwa sun zo da sauƙi. akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali a kafofin kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su facebook hmm. kamar su whatsapp kamar su twitter da yawansu akwai group groups waɗanda za ka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki baka da buƙatar sai ka je waje amma sun samu dama sun yi karatu ta intanet. to masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi julie leather gresham naku babangiji jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.